Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a mu na jawabai daga dattawa. To kamar yadda aka saba ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Sanata Dino Mai Laye ya mika kansa ga 'yan sanda inda kan hanya ya diro daga mota don zargin 'yan kai shi lakwaja za a hallaka shi. Mai nazarin lamuran majalisa Shehu Durbi ya ce dambarwar shugaba Buhari da majalisar dattawa na wahalar da mulkin demokuraɗiyya. Rashin sanin yadda aikin majalisa yake shi yake ja wannan matsala din kawai. Me yasa ake advisor a bangaren majalisa ba don koyar da sabila da a bude wannan kafa ɗin. Yayin da APC ta ɗage ranar babban taro shi kuma sanata Ali Sharif ya dawo jam'iyyar. Mukarrabinsa Dr. Yarima Ingama ya faɗi dalili. kana jam'iyyar da duk abin da aka maka kai da ka janyo wa kanka to kaga ai ba za ka zauna nan gurin ba to rashin adalcin nan shi yasa ka muka bari Murtala Nuru ga a taron zaman lafiya na jam'iyyatul Ansarut Tijaniya ya ce ba dalilin taro biyu na Maulidin Inyas na bana da aka yi a Kaduna da Abuja amma da akwai dalili in an raba shi goma ma babu wani abu amma for now babu wani dalili shi haɗin kai da haɗuwa guri ƙarfi ne yayin da shugaba Buhari ke shirin zuwa Amurka ya sauka a Bauchi bayan yawan ɗage ziyarar a baya Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya Haka dai, to yanzu za mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin birnin gwari Malam Zubair Jibrin mai gwari na biyu, da mai martaba agwam ko sarkin jarawa a jihar Filato Dr. Isaac Wakili, ga mai martaba sarkin birnin gwari a jihar Kaduna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum yan na mutanen arewa eh, kamar yadda duk wani mai hankali ya sani cikin ikon Allah muna fata mu mabiya mu sani cewa a duk abin da ake a duniya babu wanda za a ce ya iya komi ya san komi zai iya komi kuma sai dai kawai gwargwadon abin da Allah ya ba mu iko zai yi musamman shugabanci muna kira ga jama'ar mu musamman waɗanda suke jin su suka zaɓi waɗannan shugabanni su sani ba za su iya biya musu bukatun su duka ba don kowa na da bukatarsa amma dai gwargwado muna fata za su ji tsoron Allah su kyautata ma mutane mun kuma mu yi hakuri da su gwargwado inda muka ga ba daidai ba mu gaya musu su sani cewa shugabanci na Allah ne amma muna kira ga shugabannin kar a yi abin da zai sa a rinka bin mutane a musguna musu ko a ba su tsoro ko a firgita su muna fata duk abin da za a yi a yi shi cikin ka'ida kuma da tsoron Allah muna kira ga al'umman musamman arewa nan da muke da rikita rikita iri iri na masu satin shanu da zaman da ake tsakanin manoma da makiyaya muna kira ga musamman makiyaya su sani cewa ni kusan shekara ashirin da uku da suka shige da na zo kan wannan irin aiki na faɗa ma fulani cewa wata rana fa kaiwa da komo wanda suke yi wanda shi ne ya sa dole a yi burtali da sauransu wata rana fa ba zai yiwu ba mutane karuwa suke kuma suna bukatan gidaje suna bukatan gonaki to muna so su sani har yanzu maganan nan tana na yadda take ya kamata ne mu yi hakuri da juna in ta kama ma ya kamata fulani su samu gurin zama na dindindin yadda duk sauran ake a duk kasashen duniya ah, fulani suna zanna a guri ɗaya ne da gidajensu da gonakinsu wannan tafiya kaiwa da komowa din har a ta rikici kan burtali ya kamata mu zanna mu haɗu da mu da makiyayan da manoman mu zanna mu gane cewa abin da ba zai yiwu ba a zanna lafiya su kuma waɗanda suke satan shanu suke firgita jama'a ya kamata su bari domin al'umma yanzu an fara tashi tsaye ana kare kai to kada abin ya zama kuma faɗa tsakanin makiyaya da manoma muna fata dukan najeriya allah ba mu zaman lafiya shugabanninmu Allah ya ba su tsoron Allah Allah ya sa su yi adalci gare mu Allah ya musu jagoranci a mun gode kwarai da gaske Allah ya ba mu zaman lafiya shi kuwa sarkin jarawa a jihar Plateau cewa da farko na muna da godiya saboda wannan zarafi zan dauki wannan zarafi ne eh, gargaji da da zaman lafiya saboda haka ina ba da shawarar cewa mu koma mu duba yaya za mu yi mu ci gaba da zaman lafiya wani hanya za a bi a yi zama da juna mu dubi duk inda muka yi yarjejiya cewa ga yanda ya cancanta mu shi kenan sai mu tafiya mun duba lokaci su sardauna kamar da na faɗa su yi magana da murya daya da cikin kauna wanda bai ce ni ba bi ni in yamri ko meye ba duka mu yan Najeriya ne duka mu yan jihar Arewa dukkanmu yan plateau yan plateau ne ko kai waye e yare ko firon bayari anaguta angas lantan da shandam da sauransu Allah ya ajiye mu yi zaman tarayya da Allah baya so mu yi zaman tarayya da ya raba mu yana da wannan amma ya hada mu Allah ina roƙo mu koma mu wannan zaman lafiya Allah ya kawo mana arziki a wannan kasa fiye da yanda muke zato amma idan babu zaman lafiya ba za mu ci ba idan akwai zaman lafiya ai kaga kowa zai samu abinda Allah ya ba shi iko samuwa ba tare da wata kan tanzoma ba saboda haka mu koye yadda za mu zama tarayya da juna jini sun rai ne Allah yana da ya tilasa mun bi jini da amma bai haka ba ya ba kowa kan labi na zaba amma kuma ga hasilori inda ka bi inda za ka bi ga nan domin haka yanwa bari mu manta da bambanci bambanci da ta kashe juna ba zai biya mana bukata mu tabbata fa a rana da karshe kowa zai je ba da lissafin kansa a gaban ubangiji abin da kayi ko da kyau ko ba kyau domin ka amma na babban sarki da kuma pastor wanda an kire nawa na san littafi mai sarki na san maganar Allah ina gaggada da mutane cewa rana da karshe ba akwai shari'a kowa zai ba da lissafin abin da saboda Allah kamar yadda littafin romawa ya ce da mun san irin shirin da Allah ya mu a can sirin da ya mana a can ya fi zaman da muke da shi zai zama daɗi mu koya yadda za mu rungumi juna domin kowa ya samu albarkan da Allah ya ayyama kowa manta da babban mutum musamman ina koma plateau state da ana zaman tarayya tsakanin bayari da biram da anaguta an waye gari sai aka suka su ra'ayi barkaje ya zama to muna kallon juna kamar kare da damisa wannan ba zai fice mu ba bari mu zama inda Allah yana bukacin mu yi zama domin mu ci gaba da zama tare domin development zo ina roko mu manta da bambanci mu yi zaman tarayya mu ci moriyar kasar mu inda ya la'aje nan kuma biye da haka zan roka zan kuma ba da shawara mu shugabanni idan talakawa sun gan mu shugaban mu hada kai wane ne zai ta wani amma mu shugaban Allah ya ba mu al'aki na rikin jama'a idan mun hada kai kamar a ce ni sarkin jarawa ga sarkin biron ga sarkin guda ga sarkin yanga an gamu muna cuɗanya muna zaman tarayya ai na baya dole su bi bayan mu ni kaga kan zama ya shugabanni ne ba su rungumi juna ba mu ne alamu mu ne ambassador na Allah Allah ba zai sauka ya yi mulki a nan ba ya kam yi amfani da dan adam wanda ya yi shi a kamanisa domin haka ina roka da babban murya mu dubi Allah mu mu dubi rayuwar mu mu dubi abin da dan Allah zai nan gaba menene na menene zan yi domin in samu wannan salama menene zan yi domin na ba su ji daɗi domin haka yanwa na roko mu manta da bambance bambance mu rungumi juna nan ne na bayan mu za su yi koyi nan ne za mu kawar da irin mummun da yana mu abun yana hannun mu ba gwamnati bane idan mun yarda cewa eh za mu yi zaman tare ba abin da zai hana mu amma idan ba mu yarda ba wani babban abun da nake gani da kuskin da muna yi cewa idan an taba mutum sai ce sai ya rama game da sai na rama nan ya sa rigima ba ta karuwa amma idan aka riki mutum ka yi hakuri wancan ya hakuri za mu ci gaba da tafiya. Jalla allazi wahidu. Ya kunya ta kama mana. Ahadin guda sau madu. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.